jama'a muna muku maraba da zuwa wannan shiri na zauren VOA inda za mu tattauna batun zaben ƙasar Amurka da za a yi a wannan mako mai kamawa. A tare da ni ina da manyan baƙi, ina da wani ba Amerike, ɗan uwa ne, amma duk rayuwarsa a Amerika ya yi. Shekarunsa arba'in da takwas a ƙasar Amurka. Sunansa Muktar dan malam ina maka maraba da zuwa ina tare da kuma wani ba american shi ma shi ma din ya daɗe a america duk da cewa bai kai shekaru da 48 ba amma ya daɗe shi ma don ko suna makota ne a da sunansa dan juma abdullahi ina maka maraba da zuwa wannan shiri barka da ya jiya madina to sai kuma mace yar uwata fatima dabo yanzu bari mu fara shirin da muktari dan malam malam yaya zaɓe a amurka take ne to shekara shekaru abubuwan da na gani na sani ba kamar da na zo na gani a gida ba ne nan mun je mun kwaikwaya a can ko ko ba ka ba idan eh, eh, muna kwaikwayo da america irin demokradiyyar mu yawa yawa it's a process da aka establish shekara da shekaru ba wani tashi hankali ba wani cuwa-cuwa ne ko <laughs> kamar yanzu wani last week na je na yi a nan nawa daga embassy ko a cikin abuja har ka je ka kada kuri'a. kwarai kwarai and it's counted i know absentee voting as a citizen. Kuma za a kirga a hada da waɗanda ke ƙasa. Exactly, exactly. So neighborhood, neighborhood, anguwa, anguwa, once kai register as from 18 years old. Because a can na cika 18, a American na cika 18, hmm. literally. Once kai register only change of address. Amma voting ɗinka every election ko municipal ko state or federal. Gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya. Ballot ɗinka will come in the mail. The list the candidates, the propositions duka. so you have time to review and pick profession za ka yi ko amendments ne ko menene ko kuma candidate da kake so and then candidate will start coming into your neighborhood gida gida har masallatai suke zuwa in muna juma'a za su zo da majami'u kwarai za su zo they working for you so they look for your vote suna neman ƙuri'unku kwarai my first vote na jin lokacin jimmy carter ne ma second oh. election eh. amma kana american lokacin na american 1978 kenan ya sai ka kada ƙuri'a lokacin kana ɗan shekara 18 18 na cika sa da the first ko ba wai zaka zo ka je wani post office za je ka register akwai form ka cika kawai ka aika ba mail an har ka mutu kenan ba eh, sai ka shiga layi ba hmm. a ah, shi registration ɗinka na hmm. voting hmm. amma in ka je voting neighborhood neighborhood ne ko a samu a school ko church ko dai vacant wuri recreation eh, center na exactly you know can zaka je kai voting in kuma kai moving you notify them they can move your voting station inda kake inda ka koma idan ka cika form mhm. sai canjin adireshi ya zo shikenan sai kuma ka gaya musu cewa ka canza a rubuce a rubuce a mhm. rubuce ko kai ko kai online ko a rubuce ko ka kira on the phone they will take your changes shikenan sai a canza maka adireshi. Mm, da ko yanzu ma an kaje cikawa din za tambaye ka if the address is still current address ka ce yes dan sai ka rubuta kuma kana so a dinga mailin maka into different address kin gane wannan is guaranteed so su candidates ɗinka dama republican democrat independent ne don tun da na general as democrat ne ba wani waiver kai tsalle nan kai tsalle can kai mai kaɗa ƙuri'an Yeah. Eh, wai party ka canza party you can just abstain in ba ka son candidates din but dawo kuma zai kawo losses kenan fa rashi kenan ko mene mm. to the to your candidate you know so but kamar yanzu daga Kamala da vice president kawai ne ma voting sai shi senator mu Adam Schiff na nan eh saboda za a yi ne na shugaban kasa da na yan majalisu gaba daya mm, mm, na state to amma dama ka san wanda zai dawo so you just have ba sai ka yi ta dube-dube ba you just sai ka sa alamun mm. cewa ka zaɓi wannan mutum kwarai alhaji dan juma barin zo wurin ka kaga duk kun ga yadda ake zaɓe a amurka yaya kaga wannan kamfe ɗin na tsakanin donald trump da kamala harris wannan ne karo na farko da za su kara akwai matsaloli da ke addaban mutanen amerika tana son ta tsayawa haƙoƙin baƙin haure shi kuma trump baya so shi cewa ya ma ranar farko yana hawa zai sa a kori illegal abin da eh. migrants Eh, <laughs> yawa wanda suka shigo ƙasa ba izini exactly masu izinin wanda suka shigo ba izini yauwa zai sa a fidda su a kore su to kin gani saboda haka shi kuma wato dama ainihin matsayin ɗan republican ne ba sa son eh, interference in yawa ba sa son baki kuma ba sa son gwamnati da yawa a rayuwar 'yan mm. amurka saboda haka kinga. ba sa son kuma haraji da yawa a yi ta ɗora haraji wa 'yan ƙasa yauwa so kin gani saboda haka ita kuma wayannan abubuwa duk wani ɗan takara na democrat ka samu abinda da shi ɗan republican yake so shi kuma baya so haka dai haka ake ta tafiya wato shine bambancin kenan shine bambancin bambancin ra'ayi a siyasance haka ake ta tafiya to Fatima ba zan zo gare ki yanzu saboda kin ji bayanan da suka yi ya kike ganin irin wannan zaben shin abu ne da zai yi tasiri har a ce gashi suna tafiya kunnen doki da kamala harris da donald trump kin sani fa in dai naga ana kunnen doki da mace da namiji ba na samun courage sai in je sai karsashi na ya abin nan me yasa da naga wannan kunnen dokin da ake yi da Trump da Kamala to gaskiya jikina yayi sanyi me yasa jikin ke sanyi kin gane ai um, kullum ina faɗa kina mace a duniya ba ma a ko ina ba sai kwazanki ya kai kaman uku na namiji kafin kike samun wuri magana kuma abin duk duniya ne abin duk duniya ne ai ko mun ki ko mun maza su suke mulki su suke mulkar duniya kuma a duk inda kika zo kika zo kina kankan kan da namiji still namijin na shine a gaba da ki ai inda duka ta yi masa lilis a ce tana su tamanin yana ashirin sai mu saka rai kin gane me nake nufi saboda muhajir din 47 48 49 50 a dare daya ƙuri'a ɗaya ma za ta canja abin barin zo wajen muktar me zaka ce a game da wannan bayani da fatima ta yi yanzu kin san america is america but the lower class ba ma kamar irin southern states inda ba ilimi in mutuwa za ka yi za su mutu da kai so ko me ya yi bai laifi wato in dai suna son ka duk abin da ka yi shi kenan ilimin su kaɗan ne in ya zo ta siyasa yes shi kuma already ya yi brainwashing nasu kuma su dama suna neman baki da zai musu magana kin san maganar racism din mm. is life very much alive wato dai launin fata Yawwa so akwai masu su faɗa da yawansu amma ba so su faɗa to shi ne kaman bakinsu dama kuma shi abin tsanan shi a duniya mace kuma baka to yanzu kuma gashi yana kwamfitin da mace educated kuma baka ko lokacin hillary ai haka ya zage ta biyin mm. mace already to mm. wannan kuma ita tu ne ma da baka kuma mace dan juma kana ganin wannan zai tasiri a zaben nan sosai a kwarai da gaske hajiya fatima ta faɗa kuma shi tari ya daɗa jaddadawa haka ne ya kuma ba da dalilai kuma nima ina jin haka ne to <laughs> amma Fatima madan ji <laughs> mai zaki faɗi kin ji abin da dan Juma ya faɗi shi dai yana goyon bayan a samu sauyi a Amerika. me kike goyon baya kin ga akwai haɗarurruka misali idan ka ɗauki magana cewa ai ana ganin motsayi ne wanda mace bai kamata a ce mace ta zama ba to kina ganin ita yanzu kamala harris misali ta zama shugaban ƙasar america waɗannan da suke ganin bai dace ba ba kamata ba ba za ta yi ba kar ta yi za su kyale ta ta zauna ta yi mulkin nan lafiya kin gane wani abu guda ɗaya ne fa eh na ci zaɓe wani abu ne kuma wani kuma abin gudanarwa kuma ki tuna fa duk da abin da ake magana a sai namiji da ba a so ya ci ya zauna lafiya a samu a rally round him idan mace ba a bukatar ta samu abu mutane nawa ne za su yi rally round her ta za ta wannan support har yanzu fa a duniya fa babu wannan equality din na kuma a karbe ki kina mace To, ni na ɗan sha bamban da Fatima a mhm. wannan. Abin da ya sa kuwa hukumominsu na zaɓe, na doka, na majalisa, na siyasa da sauransu su wa mutane suke wa aiki ba mutum ɗaya ba. Western democracies kamar su Germany da Britain mata sun yi mm. systems ɗin sun goya musu baya. To ɗauki zaɓen da suka yi da takarar da aka yi da Trump da Hillary. Kai wannan ya kara ka ɗan ɗaukar wannan dan yi tunani eh ni ba ma maganar zabe nake ba fa maganar sun ci ne mata eh. sun ci kuma sun yi mulkin mm, mm, a ah, ba na ce ba sa yi bane ba na ce mata ba ta yi mace taba yi a America ba ni abu da nace idan macen da ba a so ai matan da suka ci an so su ci ne shi din ne kamar yadda suka ce din tsarin yana aiki mm-hmm. ko waye kai ko ana son ko ba a son ka once an yi suwarin naka president ne yanzu kare ta kare da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman na zauren VOA. kan zaben ƙasar Amurka da za a yi a wannan mako mai kamawa. A madadin baƙi na Muktari ɗan Malam, ɗan Juma Abdullahi da Fatima Dabo, sai kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wammayi nan dudu, wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.